rahotanni sun ce kudin da manchester united ta sayi david G ya kai fan miliyan 30 a cewar jaridar Disan ɗan dan wasan wanda dan asalin kasar andalus ne ya rattaba hannu da kungiyar ta old trafford a ranar juma'a da ta gabata bayan da aka gaza sasanta batun sai shekarsa da real madrid Rahoton jaridar ya ce jiji wanda akalla yake karɓar fan dubu ɗari biyu a kowane mako ya nemi a sanya ka'idan nan ta cewa ya sauya sheka a cikin sa yayin da yake ganawa da 'yan jarida jiji ya ce yana mai matuƙar farin ciki da fara wannan zangon wasa a ƙungiyar ta Manchester United yana mai cewa Manu ƙungiya ce da zai ƙara wasa basirarsa ta ƙwallo ya kuma ce zai mai da hankali ya ga cewa ya yi aiki tukuru tare da abokanan wasansa domin su samu nasara.